This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 13 da 25 da 31 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu koyaushe ta voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki muke jin daɗin samun ku a wannan dare na Juma'a. To yau da yake Juma'a ce kamar yadda Habib ya ce bayan an sha labaran duniya za a kira waya a bayyana ra'ayi kan duk maudu'in da mai magana ya zaɓa da kansa kamar kullum Lambobin da za a kira mu din su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. To amma sai an ji cewa gwamnatin Najeriya ta bi sawun sauran kasashe a hukumance wajen jinjina wato jinjina da fatan alheri ga shugaban Amurka Barack Obama da aka sake zaɓarsa a farkon wannan mako. Za a kuma ji wata hira kan tasirin ayyukan yi a arewacin Najeriya yanzu kan musoma da shan labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Iran ta tabbatar da wani rahoton ma'aikatar tsaron Amurka wato Pentagon wanda ya ce wasu jiragen yakin Iran sun harbi wani jirgin Amurka mara matuki da makamai a ciki a kan tekun farshiya a makon da ya wuce. a shafinta na intanet wata ƙungiyar yada labarai ta ɗaliban iran wato iranian news organization for students ta ambaci ministan tsaro ahmad vahidi yana cewa sojojin iran sun ɗauki mataki ne akan jiragen da ba a san ko daga ina suke ba wanda ya shiga harabar samaniyar kasar kuma hakan ya saba abin da pentagon ta faɗa na cewa jirgin na kan tekun ƙasa da ƙasa ne Iran ɗin ta yi alkawarin kai farmaki ga duk wani jirgi da ya shiga harabar samaniyar ta kuma bisa yadda kafar yada labarai ta FARS ta bayyana shugaban rundunar sojin tsaron Iran Janar Masoud Jazayari ya ce Iran za ta mayar da kakkausar martani ga duk wata takara ta sama ta ƙasa ko ta ruwa. Kakakin Pentagon George Little ya faɗa jiya Alhamis cewa jirgin mara matuki a ciki na wajen kogin da ke kusa da Iran ɗin ne akan hanyar shi ta zagayen sirri da ya saba yi ran ɗaya ga watan Nuwamba yayin da jirgin yakin Iran ya kai mishi hari, amma bai same shi ba. Little ya ce Amurka ta faɗakar da Iran ɗin cewa a shirye take ta kare kayan tsaronta kuma za ta ci gaba da tazara a kan tekun Farsiya don cika alkawuranta na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan yanki. Ya ce Amurka ba ta yanke shawara ba ko martin da za ta mayar na soji ne ko na diflomasiyya. Shugaban Amurka Barack Obama da ya sake cin zaɓe kwanan nan da masu adawa da shi a siyasance da ke majalisar tarayya na tunkarar wa'adin ƙarshen shekarar nan domin cimma yarjejeniya a kan haraji da tsuke bakin aljihun gwamnati waɗanda suka jawo gardama da ƙin amincewa a shekaru biyun da suka gabata. kamar yadda aka tsara yanke dala miliyan 600 a harkokin tsaro da shirye-shiryen cikin gida zai fara aiki ne a ran ɗaya ga watan janairu kuma wa'adin harajin da ake gardama wato ake karba daga ma'aikatan amurka zai kare saboda haka gwamnati za ta karbi karin haraji daga albashin mutane an yi zaben shugaban ƙasa da majalisar wakilai ne wannan satin yanzu mr obama da abokan aikin shi a majalisar dattawa na shirin yin zawarcin wato Sharwari da majalisar wakilai da ke ƙarƙashin rinjayen republican domin ganin ko za a iya cimma yarjejeniya domin gujewa siraɗin kasafin kuɗin wanda a turanci ake kira fiscal cliff ofishin kasafin kuɗi na majalisar tarayya mai zaman kanta ko mai zaman kanshi jiya alhamis ya jaddada muhimmancin cimma wannan yarjejeniyar kuna sauraron labaran ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ɗaruruwan ɗalibai sun bazama a kan tituna a gabashin tibet domin zanga-zanga nuna ƙin cana bayan da wani ya cinna ma kansa wuta zanga-zanga ta yau juma'a a garin rongo da ke yankin rebkong a gabashin tibet ya zo ne bayan mutuwar wani ɗan shekaru goma sha takwas mai suna kalsang jinpa wanda ya bula ma kanshi wuta Shaidu sun ce tsohon ɗan ƙungiyar nan masu keɓe kansu domin addini wato monk ya ɗaga farin kyalle ne yana kiran dawowar shugabansu da Lama zuwa Tibet ɗin. Shaidan sun ƙara da cewa mutane da yawa sun halarci wannan zanga-zanga kuma hakan ya jawo ɗarɗar a wannan waje. An kuma ji cewa akwai sababbin zanga-zanga da suka barke bayan da gwamnatin China ta bude babban taron ta na goma sha takwas a birnin Beijing domin sauyin shugabanci wanda ake yi sau ɗaya a shekaru guda goma. Wata ƙungiyar bayar da shawara ta ce roƙon da sojojin Uganda suka yi na kama Joseph Kony da manyan jigajigan ƙungiyar shi wato Lord zisan Army ko LRA ba zai cimma nasara ba. har sai an ƙara adadin sojoji kuma an ƙara masu bayanin sirri da fasali ƙungiyar enough project da ke nan amurka ta faɗa a wani rahoto da ta saki yau jama'a cewa sojojin uganda sun share makonni suna yawo a cikin dazuzzuka ba tare da sanin inda lra ɗin suke ba ta ce haɗuwa da ƙungiyar lra ɗin wani abu ne mai matuƙar wuya Eno Project ta ce tana aiki ne a kan laifuffukan haƙƙin bal'adama a Sudan da kudancin Sudan da Congo da Somalia da wasu yankunan Afirka da ke fama da wato LRA ɗin. LRA dai ta yi fice wajen sace mutane, kashe mutane da kuma tursasawa yara su shiga cikinsu domin faɗa da gwamnati a watan Oktoban shekara ta 2011. shugaban amurka barack obama ya bayyana cewa ya ba da umarnin a kai sojojin yaƙi guda 100 zuwa tsakiyar afirka domin taimakawa a yaƙi ƙungiyar lra ɗin labaran duniya ake saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To gwamnatin Najeriya da ta fito a hukumance ta taya shugaban Amurka Barack Obama murna kan sake zaɓarsa da aka yi. Daga fadar shugaban Najeriya ga wakilin mumur wato Umar Faruk Musa da ci gaban labarin. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta shiga jerin kasashen duniya daban-daban da ke taya shugaba Barack Obama na Amurka murnar lashe zaben da ya yi na kasancewa shugaban ƙasa a wa'adi na biyu a ƙasar Amurka a zaben da aka yi inda gwamnatin tarayyar najeriya ta ce abun alfahari ne a ce shugaba barack obama ya samu wannan nasara sannan daɗin daɗawa akwai darussa da dama da najeriya za ta koya daga wannan zaben da aka yi na ƙasar amurka mista labaran mako wanda ya gana da manema labaru akan wannan matsayi da gwamnatin tarayyar najeriya ta cimma ya kara mana haske akan abubuwan da majalisar zartawa ta najeriya ta tattauna dangane da wannan zaɓe na ƙasar amurka na farko al'umma najeriya da gwamnatin najeriya muna murna ga allah da wannan nasara da shi shugaba amurka barack obama ya samu abubuwan zaben da aka yi na kujera shugaban kasa na amurka a majalisar zartarwa najeriya mun nuna godiyarmu ga allah mun nuna godiyarmu kuma ga al'umma amurka da wannan kyakkyawan zaben da aka yi abubuwa da yawa da duk kai in kai mutumin afirka ko ina yake yiwu a duniya dole yi murna Ah, kuma in mutuna ah, mutane masu bakin fata amurka ba ba su izini su yi su jafa korea ah, a zaben amurka ba sai bayan wannan babban tashi wanda aka yi na shekaran alif 1963 wanda allah bai basu basu hada hannu da wanda allah ya basu domin mai amurka ta samu nasara a ayyukan rayuwa da kuma ko kuma jama'an ba, su da eh, eh, eh, yanci su ce a ba a sonka to zabe afirka inda a nan nigeria ne ko saura kasance afirka da yanzu ana magana yi fada nan an kashe mutu a can a hana wannan tashiwa nan to wannan duka na kara jawo mutane afirka baya ka duba irin irin abun kunya da ta faru a kenya lokacin da suka gama sabbin nasu eh, na shekara udu ko yanzu ko uku yanzu aka kashe mutane aka yi fitina kabilanci ana kashe mutane ko ko abun da ya faru a kasar ma nan a shekarar 2011 eh, da muka gama zabe eh, an murna an je ana kashe-kashe mutane mutane su rasa rayukansu labaran ma kuke na ministan watsa labarai na najeriya a tattauna da ya da manema labaru a abuja inda yake jaddada goyon bayan da najeriya take wa wannan zaben da kuma irin darussan da najeriya za ta koya daga zaɓe da aka yi a ƙasar amurka umar faruk musa amurka a abuja najeriya To madalla. Da yawa dai na ganin rashin ayyukan yi na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa tashin hankali a Najeriya. Don haka da shugaban hukumar samar da muhalli ta jihar Katsina Alhaji Sirraji Aminu Makera kawo mana ziyara nan Washington, abokin aikinmu Salihu Garba ya tambaye shi cewa yau an wayi gari matasa suna nan kara zube ba aikin yi da haka sun zama kayan aiki a hannun 'yan ta'adda me ya kamata ƙasar ta yi to abin da ya kamata da akwai isasshen lokaci da na maka bayani abubuwan da ake a jihar katsina game da waɗannan abubuwan na samun ma yara kai mana bayani akwai abubuwa da yawa da aka yi a jihar katsina misali akwai wani craft village da mai girma gwamna ya gina craft village yes akwai sana'o'i wato wurin koyar koyar sana'o'i aikin hannu sana'a goma sha takwas ake koya ma goma ake koya matasa kuma ana ɗauko matasa daga kowace ƙaramar hukuma a jihar katsina cikin ƙananan hukumomi talatin da hudu da ke gare mu ana kawo su nan za su zauna da gurin zama da abinci da komi sai sun yi wata shida sun koya sai a yaye su kuma an yaye su akwai kuma wani bangaren gwamnati da shi kuma yake da alhakin basu kuɗaɗe na suka su je su irin wannan sana'ar da suka koya akwai kuma na wajen aikin noma da mai girma gwamna ya kawo wasu ƙwararru shange suna nan an kasa su kashi kusan kashi biyar a ko'ina a cikin jihar katsina suna nan suna ta aiki da matasa suna koya masu dabarun noma na zamani da yadda za a hita wannan abin ba abin da za a yi a bari bane ba kawai abu ne da mai ɗorewa haka za a ci gaba da yin shi haka ake yin shi har kuma allah ya sa mu gano bakin zara kawo yanzu matasa nawa aka horar a gaskiya an horar da matasa da yawa saboda an yi kamar shekara hudu ana yaya ma'aikata amma matasa sorry da aka koya musu wannan amma ni ba zan iya baka yawan shekara hudu eh. ka ce ana wata shida eh. kowace shekara ana yaya yara so biyu kenan eh so biyu to kowane lokaci kamar mutane ake ake yayewa gaskiya akwai akwai jami'in gwamnati da shi yake kula da waɗannan banda cikakken bayani kan wannan amma kai ma jigo ne fa cikin wannan gwamnatin eh to amma ai ba komai da ake yin wani office bane ka sani na san dai cewa muna zuwa yaya ɗaliban kuma mun ina zuwa ina kai kamar misali ko ranan nan na je na kai generator dina an sa mashi remote control daga inda nake ta windon ɗaki na sai in latsa remote control din sai generator ya tashi ko ana ruwa ba sai na fita ba su suke yin wannan na na sha kai mota gurin su sa ta kan computer su diba su ce ai kaza kaza kaza ne so akwai abubuwa da yawa na ban sha'awa da to kaga da karam da ana ɗauko mutane daga kowace karamar hukuma so muna da karamar hukuma 34 in mutum mutane nawa ke ɗaukowa daga kowace ba san ko mutum nawa bane ba amma a ce ana ɗauko yaran mutane biyar to kaga in mutum biyar ake ɗaukowa sai ka yi lissafi biyar talatin da hudu ba ma 'yan jihar katsina ba har 'yan wasu jihohi na zuwa har 'yan nijar na gani suna zuwa suna yi da su har mata duk haka ake ɗauka. talakawa su wadata abun abinci da duk amfani An jima kaɗan za a kira wayoyinmu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa, amma kafin nan sai a ɗan saurari wannan. listen. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To ga ra'ayi daga Kaduna, wake kan layi? To da alamar dai layin Kaduna ya kaɗe. to kamar yadda kuka sani dai yau kofa buɗe take ga wake kan layi yawa mai aka ɗauka muna jin ka wake kan layi a wani ne daga bukur to muna jin ka yawa a'a to da alamar dai kai ma a walu layinka ya katse to kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take to bari mu kaɗa Maiduguri, wake kan layi a Maiduguri. Alhaji Garba ne daga Maiduguri. To Alhaji Garba ɗan ƙara murya muna jin ka. Ya Allah ina so ni kira ne da shugaban ƙasar Najeriya kullum Jonathan da gwamnan jihar Borno. Ci gaba. Dan Allah a yi mana a taimaka mana yadda sojoji suka mamaye mana cikin gari sun tattoshe ko ina ba ma samun walwala ko kaɗan. ko ina a toshe sun tattare ko ina kuma ba kai saka tashi daga nan zuwa nan ba kuma har yanzu ba su amfanar da komai ba bai hana yin abin da ake yi ba saboda haka dan ala mana roƙon gwamnati taimaka mana su sa abu buɗe mana hanyoyi mu samu walwala To da fatan hukuma ta ji a wannan kokina kamar mu kaɗa kuma yobe kusa da kai wake kan layi a yobe. To muna jin ka amma ka ɗaga murya. To Ahmad Tijjani ne. Eh to ci gaba. Allah muna kira ga gwamnatin jihar Yobe. Ka taimaka ta bar mana babura da Allah. Saboda matasa suna cikin wani hali. Eh wanda na rashin aikin yi. To, da fatan da fatan hukuma ta ji wannan ƙorafin naka bari mu kaɗa kuma kwantagora wake kan layi a kwantagora to da alamar dai layin kwantagora ya katse to jama'a yau dai ƙofa buɗe take ga mai kira ya bayyana ra'ayinsa kan duk wani batu da yake gani zai amfani jama'a ba shi kaɗai ba To bari mu koma a Maiduguri, ke kan layi a Maiduguri? Baba Gana ne. To muna jin ka Baba Gana. Allah ku taimaka ku gaya ma gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shekima ya sa wayannan jami'an tsaro su ɗan sassauta mana saboda ko mun dauka kaya ma suna karba naira hamsin wani naira ɗari sun tattoshe mana hanyoyi da yawa kuma gashi abubuwan da ake gudu kuma ana yi. ba wani abun a zuwa ganin da ake wannan dan Allah dan annabi in ma dai ba za a jawo mana su ba ma ba za a dauke mana su ba ma su taimaka dan Allah dan annabi abubuwan da mutane mu muke gani a cikin jihar Borno wannan Allah ne kawai shine To baba gana Allah sa za a duba a gani sannan bari mu koma jigawa ke kan layi a jigawa. To salamu alaikum murya Amurka mai magana rabi Musa Zaburansi a nan Zaburan karamar hukumar Kauma a jihar Jigawa ta Najeriya. To jira bu To Malam Ibrahim ka almasi a hakikanin da yau ra'ayina ke ina so in ta ga wato gwamnatin Najeriya musamman shugaban kasa da don Allah to annabi da ya saba ki a irin jihohi da irin su lebe su fatakon da aka hana mata wato ba wato kafu kafu kuma bayan nan suna da mata suna da iyali kuma babu wasu kamfanin nika wadda za su ke zuwa suke samun dan ayyukan da za su ke da wato iyali kuma ga an hana su wani hanyoyi da za su samu dan abincin da su dan Allah dan muna kira ga gwamnati da taimaka wannan matasa da aka hana su a kama musu dan ayyukan da za su ringa yi To mun gode Haji uh, Rabi'u uh, kuma Allah sa uh, hukuma ta ji wannan koke naka. Bari mu kada Adamawa, wake kalla ya Adamawa? Oga Umaru ne daga Sango Local Government Adamawa State. To muna jin ka. Wato ni kuma roƙon gwamnatin tarayya nake yi don Allah don annabi su koyi abinda Amurka wannan suke yi don mutum idan ana zabe na adalci sai ka ga dubi irin bukukuwan da suke yi a amerika amma mu kuma muna ta sai ka faɗace faɗace to mu gode sosai na yobe allah sa kuma hukuma ta, ji wannan shawara ta to bari mu kaɗa kwantagora wake kan layi a kwantagora yakubu kafin ta angon galadi makasagora to muna jin kamala yakubu daga murya ina magana ne ina kira ga manya shugabanni akan kashe-kashen gada sojoji ke a Maiduguri. To Allah da annabi su janye masu sojojin nan tun da sun da ba su so. Ni kira da nake kenan a shugabanni don Allah su dubi al'amarin nan. To amma ba ana kashe. amma irin wannan kiraye-kirayen a madadin soja me kuke son a kai mai maiduguri ko inda ake eh, samun matsala irin wannan madadin soja idan aka ɗauke su ba ka ganin za a sake cewa a mai da soja a yi ta kuka to ya kamata kaga shi musamman shi babban sojan din sagir wannan sautin sagir din nan komi daga an kashe sai ce kore sai kore eh, annan wannan ba wai gaskiya bane sai rika wadin ma gaskiya bane to mun to wanda ake kashi suna hadi kuma to mun gode to mun gode Allah sa dai hukuma ta yi nazari ta ga ko mecece mafita da za ta amfani kowa da kowa bari mu je mu Ondo wake kala ya Ondo Assalamu alaikum wa alaikum assalam Salamu ciyar da yake barka da warhaka kana magana da Isa Garbi Tsawo Ondo to muna jin kamalan Isa Ni ra'ayina ga gaskiya. To, layinka kuma ya yi wani abin da ba haka kake so ba. To, jama'a mun gode maku da wato shawarwarin da kuka bayar da sauran wato ƙorafe-ƙorafe da wasu suka yi da fatan hukuma za ta ji kuma Allah sa nan gaba ku kawo gudunmawa a maudu'i na gaba. Mun gode. Yanzu kuma sai a saurari sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta ɗau aniyar ganin cewa duk ƙasashen Balkan sun iya cimma kishin zuciyarsu akan haɗa kai da al'ummar Turai da al'ummar yankin Atlantika wato 'yan asalin Turai. A makon da ya gabata, sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da babban wakiliyar tarayyar Turai akan harkokin waje da na tsaro, Catherine Ashton, sun je Belgrade da Pristina don jaddada goyon bayan Amurka akan tattaunawa da ake yi tsakanin Sabiya da Kosovo. Sakatariya Clinton da Baroness Ashton sun roƙi dukkan sassan da su aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma ya zuwa yanzu tattaunawar ƙungiyar tarayyar turai da ke ɗaukar nauyinta su kuma ɗauki ƙwararren matakan mai da al'amura daidai tsakanin ƙasashen. A ta bakin Clinton, tattaunawar ba ta buƙaci Sabiya ta amince da Kosovo ba. Duk da haka, tattaunawar na kira ga gwamnatocin ƙasashen biyu da su yi ƙoƙarin aiki a kan yarjejeniyoyin da za su taimaka wajen tsaron yau da kullum da tattalin arziki don amfanin jama'ar Sabiya da Kosovo. Ɗaukaka batun tattaunawar a cewar sakatariyar harkokin wajen Amurka. ya ba da wata dama don kasashen biyu su yi ci gaban da aka daɗe ana jira akan mahimman batutuwa kamar 'yancin tafiye-tafiye al'adu abubuwan more rayuwa ayyukan da gwamnati ke badawa bugu da ƙari su kuma nemi hanyoyin da 'yan sabiya da ke kosovo za su iya samun tabbaci da goyon baya da suke nema a kosovo duk da haka su riƙe mu'amalar da ke tsakaninsu da niyyar da suka ɗauka dangane da sabiya. Kusobo ƙasa ce mai 'yancin kanta. A ta bakin sakatariya Clinton, iyakokin Turai ba za su canza ba. Amma akwai abubuwa matuƙa da Sabiya da Kusobo za su iya cimmawa in har suka yi aiki tare don amfanin ƙasashen biyu. Sakatariya Clinton ta ce, matasan Sabiya suna da ilimi sun kuma laƙanci amfani da intanet, kuma al'umma ce mai ƙwararan al'adu waɗanda ya kamata su sami duk wata dama da matasan turai ke da ita wannan shine abin da amurka ke so ga ƙasar sabiya da 'yan ƙasarta ba mu zo ne don ba da sharaɗu ba ba kuma mun zo ne don mu nuna wani iko ba ba mu ma da damar yin haka komai ya rage ga sabiya yanzu a cewar clinton amurka na fatan samar da tarayyar turai mai cike da dimokuraɗiyya da walwala wadda ta hada da sabiya da duk makwabtanta domin wannan ita ce tabbatacciyar hanya makoma mai kyau zaman lafiya da ci gaba amurka za ta ci gaba da tsayawa a matsayin ƙawa ga mutanen sabiya wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to ga bello habib galadanci ya dawo kuma da labaran duniya amma a takaice To fa kasar Iran ta tabbatar da wani rahoton ma'aikatar tsaron Amurka wato Pentagon wanda ya ce wasu jiragen yakin Iran sun harbi wani jirgin Amurka mara matuki da makamai a ciki a kan tekun Farshiya a makon da ya wuce. Kana shugaban Amurka Barack Obama da ya ci zaɓe a kwanan nan da masu adawa da shi a siyasance da ke majalisar tarayya na tunkarar wa'adin ƙarshen shekarar nan domin cimma yarjejeniya akan haraji da tsuke bakin aljihun gwamnati waɗanda ke jawo garrama da ƙin amincewa a shekaru biyun da suka gabata. Sannan ɗaruruwan ɗalibai sun bazama a kan tituna a gabashin Tibet domin zanga zangan nuna ƙin mulkin China bayan da wani ya cinna ma kansa wuta. A ƙarshe kuma, wata ƙungiyar shawara ta ce roƙon da sojojin Uganda suke na kama Joseph Kony da manya-manyan jigajigan ƙungiyar shi wato Lord's Resistance Army ko LRA ba zai cimma nasara ba, har sai an ƙara adadin sojoji kuma an ƙara musu bayanan sirri da fasali. Ƙungiyar Enough Project da ke nan Amurka ta faɗa a wani rahoto da ta saki yau Juma'a cewa sojojin Uganda sun share satuttuka suna yawo a cikin dajijjika ba tare da sanin inda LRA ɗin suke ba, kuma ta ce haɗuwa da ƙungiyar yana da matuƙar wahala. Enough Project ta ce tana aiki ne a kan laifuffukan haƙƙin bil'adama a Sudan, kudancin Sudan, Congo, Somalia da wasu yankunan Afirka da ke fama da LRA ɗin. rari dai ta yi fice wajen sace mutane, kashe mutane da kuma tursasa yara su shiga cikinsu domin yin fada da gwamnati. A watan Oktoba ta 2011, shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana cewa ya ba da umarni a kai sojojin yaƙi guda 100 zuwa tsakiyar Afirka domin taimakawa a yaƙi RRA ɗin. To da takatattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe ku sake jin sabbin shirye-shiryenmu. Kafin in sallama da ku ga saƙon ta'aziyya ga Hajiya Ruƙayyatu Hamman tsohuwar hadimar gwamnan wato Adama Murtala Inyako da 'yan uwanta saboda rasuwar mahaifinta Alhaji Ismaila Hamman. a asibitin koyarwa da ke jihar ta adamawa allah ya rahamshe shi yanzu a madadin bello gadadanci da muka gabatar da shirin tare da julie lethal gresham wacce ta haɗa mana sauti da injiniyan mu mr ahmad ke cewa ku huta lafiya sai kuma gobe idan allah ya kai mu This program has come to you from the Voice of America, Washington.